Eh, yan uwa musamman masu bin hanya gudumariya da su yi taka tsantsan da dukkan ma hanyoyi wanda suke na kwalta a wannan lokaci na samun sabgar ruwan sama kai a kai hanya kamar da kuke gani bayan sabkar ruwan sama kamar da bakin kwarya hanyar kwalta wadda ke tashi daga jifa zuwa gudumariya ko in ce hanyar rutu mariya kamar da kuke gani ta ɓace sakamakon sabkar ruwan sama lalle hanyar ta lalace e, kamar da kuke gani yadda ta yanke ta yanke za a iya cewa don haka masu amfani da wannan hanya da su yi taka tsantsan da kuma su kula su ƙara sanya ido akan wannan hanya Allah ya kiyaye Allah ya tsare ya kare dukkan matafiya musamman direbobi a wannan lokaci na sabkar ruwan sama a ci gaba da sa ido a yi taka tsantsan a lokacin ruwa da ke sabka musamman idan an san an samu sabkar ruwan sama kamar da bakin kwarya a dinga sa ido sosai kuma a yi taka tsantsan yan uwa na tusfurlo nijar muna yi muku fatan alkhairi eh, har yanzu dai wancan layin nawa bai dawo ba wanda nike amfani da shi nike aiki da shi a kowane lokaci tun biyo bayan 'yan whatsapp da suka dakatar da lambar sakamakon yawan aiki da layin eh, a zama mun fafata da su bisa email eh, sun ce sai ya yi sankishir ko an saki layin dai ina ta iya ƙoƙari na in ga kayan wannan lokacin har yanzu dai kawo yanzu ba su sake shi ba muna muku fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu ta'ala ya kara sabuka da ruwan sama masu yawa masu albarka a faɗin wannan ƙasa baki ɗaya insha Allah wannan image eh, shahararriya ya tseren gudun famfalaki ta mu ta gida Nijar Aminu Tasaini Aminu ta samu nasara eh ce ta zo gurbi wasa ta zo gurbi na uku wasan gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya yar gudun fanfalaki na gudun mita ɗari a Miniti a daren jiya kimanin da rabi inda aka fara wannan wasa Amintu sani ta zo sahu na uku a duniya ta zo na uku ne insha Allahu kuma za ta yi wasan kusa da na ƙarshe ma'ana neman Troisième Plus gurbi na uku kenan wanda za a fafata insha Allahu ta'ala e eh, aminatu sai muna fata allah ya bata sa'a jiman shi ne za a fafatawa e eh, karshen abin ga neman gurbi na uku ma'ana turwazen plus lalle aminatu sai ni yan gudun fanfalaki ta mu ta nishar ta zo na uku a gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya na gudun fanfalaki na mita na tsawon mita 100 inda ta zo sahu na uku a duniya aminatu sai ni jiya ta samu nasara kimanin in ce ta samu nasara kimanin karhe ɗaya da rabi kuma ta samu gurbi zuwa wasan kusa da na ƙarshe ma'ana troisième place yanzu za ta nema gurbi na uku kenan insha Allah muna fatan Allah ya bata nasara Allah ya bata sa'a yadda take kokari na daga tutar jamhuriyar Nijar a idan duniya wajen gudun fanfalaki a duniya muna alfahari da Amin Hussein a kowane lokaci na fata alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh